الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla balalatin finna kuma ba'a ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qala al imam al hafiz abu isa rahimahullah haddathana muhammad ibn bashar ibn mahdi qala haddathana ibrahim ibn sa'd عن الزهري عن أنس أن هذيفة رضي الله عنه قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق فرأه ضيفة اختلافهم في القرآن فقال لعثمان ابن عفان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسقها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت حفصة إلى أثمان بالصحف فأرسل أثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن ينسخوا الصحف في المصاحف وقال لرهط القرشيين الثلاث ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم حتى نسقوا الصحف في المصاحف بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسقوا قال الزهري وحدثني جارية ابن زيد ابن ثابت أن زيد بن ثابت قال فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فالتمستها فوجدتها مع خزيمة ابن ثابت أو أبي خزيمة فألحقتها في سورتها قال الزهري فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه فقال القرشيون التابوت وقال زيد التابوه فرفع اختلافهم إلى أثمان فقال اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش قال الزهري فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال يا معشر المسلمين أؤزل أن نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي سلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت ولذلك قال عبد الله بن مسعود يا أهل الإراك اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها فإن الله يقول ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة فالقوا الله بالمصاحف قال الزهري فبلغني أن ذلك كرهه من في ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن صحيح وهو حديث الزهري ولا نعرفه إلا من حديثه أهل آه، ينزو abin da ya shafi wato hada alkur'ani waje daya Hadifin da ya gabata shine an hada alkur'ani waje daya zamanin Abibakar radiyallahu anhu kamar yadda Kisar ta gabata cewa umar radiyallahu anhu ya samu abubakar yake cewa an yi yaki an kashe makaranta alkur'ani da haka shi yana hasashen in aka ci gaba da barin al'amari haka a buɗe za a ci gaba da yaƙi makaranta alƙur'ani suna ƙarewa har ya zo a samu wani ɓangare na alƙur'ani a rasa inda ya yi inda lokacin ba rubutu suke yi ba suna haddacewa ne da haka mutu ya haddace abin da ya haddace in ya je mutu har bayan da za a yi a samu da haka sai yi tunanin cewa ya bujiro ma da abubakar wannan shawarar me yasa ba za a haɗa ƙur'ani waje ɗaya ba to sai aka haɗa shi waje ɗaya bayan wato tattaunawa mai tsayi har dai da ƙyar suka ma'ana gamsar da zaidu ibn thabit cewa wannan al'amarin an yi shi al'amari ne da zai zama akwai alkhairi a cikinsa wanda shi ma da ya ja amma daga baya da ya fahimci abin da suke nufi sai ya yarda da haka sai aka sa ƙa'ida aka haɗa alƙur'ani waje ɗaya mana duka aka tattara shi waje ɗaya to wannan zamanin abubakar ke na radiyallahu anhu da haka ƙur'ani ya zama yana tattara waje ɗaya amma ba kowa yake da shi ba da haka kofi ne guda ɗaya aka yi shi aka ajiye guda ɗaya kuma zaidu ibn thabit shi yayi wannan tattara alqur'ani din to lokacin idan ya zo da alqur'ani kamar yanda ya gabata sai ya kawo shaidu guda biyu kuma abubakar da umar suna nan kuma dukkan su makaranta ne shi ma makaranci ne dan haka bai dogara akan abin da ya haddace domin a inganta aiki din to har dai ya bayyana an samu aya ta ƙarshe a hannun wani mutum guda ɗaya ko wanda ya zo da aya na ƙarshe a cikin suratu Allah tauba shine da qad ja'akum rasulun min anfusikum kuma aka karbi wannan wato ayar a wajensa ba tare da ya kawo shaidu biyu ba saboda abin da ya gabata na falala gare shi to qur'ani an haɗa shi so uku haɗawa na farko tattara shi shine Allah ya tattara shi a zuciyar annabinsa ta hanyar mala'ika Jibril ma'ana daga farkon shi har ƙarshe kafin ya rasu da haka ƙur'ani ya haɗu ba abin da ya rabu da za a ce bai shiga cikin alƙur'ani ba wannan shine eh, jam'uhu fi sudur abinda Allah ya tsare a zukata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da aka karanta mishi ƙur'ani gaba ɗaya. kuma ya haddace kuma wasu cikin sahabban sama da yawa suka haddace to kaga wannan ba a riga a rubuta shi ba amma dai an san cewa ya hadu to zamanin Abubakar radiyallahu anhu da wannan bukatar ta taso shi ma sai aka sake hada shi amma yanzu an hada shi ne a cikin eh, a rubuce ba wai a karance ba kuma da aka haɗa shi a rubuce eh, Qur'ani ne wanda yake yana da girma saboda ya ƙunshi wato ka iya cewa harsuna da Allah ya saukar da alkur'ani da su guda bakwai gaba ɗaya suna ciki haka ba wai an tsame wani bane an bar wani domin an saukar da alkur'ani akan harsuna guda bakwai wanda malamai sun yi sabani akan wannan harsunan me ake nufi wasu su ce wasu kalmomi ne waɗanda suka zo ma'ana a kowane yare ga yanda ake faɗan su amma kuma mutum ya iya karanta Qur'ani da su wasu kuma suna cewa a ƙarshen ayoyi ne da ayar da mutum ya karanta a ƙarshen ta in ya ga dama ya ce wallahu alimun hakim ko ya ce wallahu azizun hakim matukar bai sa ayar azaba a wajen ayar rahama ba ko ayar rahama a wajen ayar azaba ba almuhim an tattara alqur'anin nan waje daya to sai zamanin Uthman radiyallahu anhu bayan Abubakar yayi khalifanci ya kare Umar ma ya kare shekara goma Abubakar yayi shekara biyu ko sun yi shekara goma sha biyu sun kare har Uthman ya zo shekara goma sha hudu to lokacin da Uthman ya zama kalifa Qur'ani yana nan yanda yake ba a canja ba ba a rubuta kuma wani Qur'ani ba amma dai akwai sahabbai wanda kowa abin da ya ji na Al-Qur'ani wanda suka iya rubutu suna rubutawa Abdullahi ibn Mas'ud yana da ƙur'aninsa a hannunsa wa abin da ya rubuta amma Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana da ƙur'aninsa. da haka kowanne daga cikin sahabbai musamman wanda suka iya rubutu da karatu su suna rubutawa su aji to zamanin Uthman radiyallahu anhu sai Huzaifa ibn al-Yaman ya tafi yaki a can yankin kasar Turkiya a yanzu wani yanki ne na kasashe guda biyu da ake kiran su Armenia da kuma Azerbaijan har yanzu suna nan in ka ketara Turkiya to lokacin da aka je wannan yaƙi shi Huzaifa radiyallahu anhu shine kaman jagora na rundunar musulmi da suka tafi daga Madina to tunda musulunci ya faɗaɗa kowane yanki ma an samu mutane sun zo sai suka haɗu to lokacin da suka haɗu mutanen Iraki ne mutanen ina ne sai Huzaifa ya ji kowa na karatun alkur'ani to amma kowa abin da yake karantawa ya sha bamban da abin da wani yake karantawa tunda sahabbai kowa ya ji alqur'ani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa yana karantar da abin da yake to har sai ya kai sun fara samun sabani idan wannan yazo ya karanta da wannan salan da sahabi ya karantar da shi in wani yazo da sahabin da ya tafi kasar su ya je karantar da su qur'ani sai yazo ya karanta surar da wani salo daban to dinda mutane suka zo daban-daban to sai aka fara samun sabani kai har wani ma daga cikin su wasu sai Uzaifa ya lura ana neman kafirta juna in aka samu sabani sai wannan ya ce to fa ni in baka karanta abin da na karanta ba to ka karyata abin da Allah ya saukar kenan da haka ka kafirta to sai ya kai har an fara jifan juna da kalma ta kafirci to Huzaifa sai ya ga cewa ba zai iya dinke wannan barakar ba a wannan lokacin inda kowa ya ce ga abin da ya sani to wannan shine lokacin da ya ga sun yi sabani sai ya sai ya sulali sai ya koma wajen Usman. tun daga wannan yankin ya hau abin hawan hawansa ya koma Madina ya samu khalifa ya ce masa ya amiral mu'minin ka riski wannan al'ummar ma'ana ka datse wannan saɓani ma'ana tun kafin su yi irin saɓanin da yahudu da nasara suka yi me ya saɓanin da yahudu da nasara suka yi littafin da Allah ya saukar ma da annabi Isa guda ɗaya ne shi ne injila lissafin da Allah ya saukar ma da annabi Musa guda ɗaya ne shi ne taura amma waɗanda suka zo da injila da Attaura suka ma'ana aka samo daga wajensu mutane daban-daban ne kowa da irin ruwayarsa in gane ko yanzu ka buɗe littafin injila na Markus ya sha bamban da littafin injila na Yohanna ba ɗaya suke ba aka samu wata surar babu ita a nan wata surar wani waje abu ya zo daban wani abu ya zo daban to ya ce idan ba karsi wannan al'ummar ba za a samu haka mana wannan al'ummar ma za a samu wani ya zo da alƙur'anin shi ila farkon surar da ta sauka a ƙur'anin shi aka rubuta suratu ikra ba fatiha ba kuma yanzu me farkon sura a ƙur'ani fatiha ce amma ita ce farkon surar da ta sauka wace ce farkon surar da ta sauka ikra to wasu sahabban su sun jera qur'anin ne a daidai tsarin da yanda sura ta sauka da haka surar da ta fara sauka ikra sai ta biyunta al-muzammil sai ta ukunta al-muddassir sai ta hudo al-furqan haka haka suka dinga jerawa to kaga ko dole zai sha babban da wani yace to ka riske al'umma tun kafin su ma su yi sabani to Uthman radiyallahu anhu sai ya dauki al'amarin da muhimmanci to wancan ƙur'anin da aka rubuta zamanin abubakar yana nan wanda aka tattara shi waje ɗaya yana wajen umar har umar ya rasu sannan sai da ya rasu sai hafsa yashi Umar mu'minin matar manzala sallallahu alaihi wasallam sai ta ɗauki ƙur'anin ta rike sai ya zama yana hannunta to sai Uthman radiyallahu anhu ya shawarta da sahabbai suka ce kawai abu guda ɗaya shine ƙur'anin nan a mayar da shi ya zama duka daban-daban da ake karanta a mayar da shi ma'ana da harshe ɗaya ba da harsuna daban-daban ba wannan harsuna daban-daban ɗin kamar yadda na faɗa malamai da yawa sun yi saɓani a kai me ake nufi wasu sun ce abin da ake nufi shine kalmomin ne suke canjawa kamar misali Allah ya ce fa'ida idza salatu ko fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati Allah yace mene fas'au me fas'au me as-sa'yu sa'i tafiya ko ma'ana ku tashi ku tafi neman arziki haka Allah yace idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah ku tashi ku je ambatan Allah shine kuɗuba da sauraranta to an samu wasu suna karanta da wani harshe daban shine idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati famdu famdu me famdu ku tafi duka ma'anan ɗaya ne amma kalma daban-daban ne gane ko kalma daban-daban ne yanzu idan mutumin can nesan ƙasar Hausa, o, ƙasar Hausa ta ƙurewa, in zai cewa ne ya zo me yake cewa, ya taho, ko ya zaka, ai duka Hausa ce, ma'anarsa ɗaya ne, to haka wannan kalmomin suke a ƙur'ani. Kowa yana faɗa daidai da yanda harshen shi yake, kuma haka suke rubutawa. To lokacin da aka zo zamanin Uthman sai ya ce abin da za a yi, wannan harsunan da Qur'ani ya zo da su daban-daban za a mayar da shi ya zama harshe daya sauran harsunan za a ajiye su an gane ko domin harsunan harsuna ne guda bakwai na kabilun Laraba akwai Quraysh akwai Huzayn an gane ko da dai sauransu akwai Khuza'a duka sun kai guda bakwai kowa yana faɗa kalmar da tafi masa sauki a yarensa yake faɗa amma dai kalmar kalmomin wato harshen Quraysh shine wanda yafi yawa kuma shi aka fi amfani da shi dan haka Uthman radiyallahu anhu ya ce abin da za a yi ai da lokacin da aka saukar da alkur'ani da farko yana wahala ne ka ɗauke shi daga harshen su zuwa harshen Quraysh dan zai ba su wahala amma yanzu wannan abin ya kau saboda haka yace a mayar da shi harshe guda ɗaya to sai aka fara wannan aikin to shine Uthman radiyallahu anhu ya aika ma Hafsa yace ta bashi wannan takaddun da aka rubuta dan duk inda aka yi sabani sai a koma wannan asalin Qur'anin na zamanin Abubakar a ciki za a tabbatar gane ko sai ya zama kaman shine babban reference da za a yi amfani da shi in an ci karo da wani abu wanda ya rikitar sai a ce a duba wancan Qur'anin da aka rubuta zamanin Abubakar da Umar sai zama kamar shine wani babban madogara an gane ko to in an duba abin da aka gani a ciki sai a ɗauka a yi amfani da shi to sai aika mu hafsa cewa ta aiko da ƙur'anin da ta hana daga baya ce mata kar ta ji tsoro za a mayar mata da shi ba abin da zai faru dan ta yi tsoron ƙila in an karɓa ba za a maida shi ba to sai aka aika mata ta aiko da ƙur'anin sai Uthman radiyallahu anhu ya sa kwamitin wasu mutane guda hudu farko akwai zaidu ibn thabit wanda shi yayin wancan rubutun qur'ani na farko akwai kuma abdurrahman ibn al-harith ibn hisham akwai abdullah ibn zubair akwai sa'id ibn al-as wannan duka makarantan qur'ani ne sai ce to su ne kwamitin da za su yi wannan aikin na wannan kwafin qurani yace ku kwafe wannan al al-qur'ani sai yace ma mutane uku a cikin su quraishawa ne mutanen makka shine Sa'id ibn al-As da Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham da kuma Abdullah ibn Zubair Zaid ibn Thabit kuma mutumin Madina kuma harshen mutanen Madina daban da harshen mutanen Makka sai ya ce to idan kuka yi sabani akan wata kalma ko wani salo da kuka samu na alqur'ani shi ya ce ga abin da ya zo da shi ko kuma a harshen ku na Quraysh kuka ga ga abin da ya zo da shi ya ce to ku rubuta da harshen Quraysh domin da shi Allah ya saukar da alqur'ani to sai aka yi amfani da wannan ka'ida din yace duk abin da kuka saba da ku da Zaid ibn Thabit to ku rubuta shi da harshen Quraishawa domin Qur'ani ya sauka da harshen su ne sai da suka kwafe wannan alqur'anin gaba ɗaya sai suka fitar da wani kwafi guda ɗaya amma kwafin bai yi irin wancan na farkon ba shi da aka tashi kaga wancan na farkon an shigar da duka harsunan ciki amma wannan na zamanin Usman ba a shikar ba harshe ɗaya kawai aka fitar aka fitar da haka Qur'anin da ake karantawa yanzu da harshe ɗaya ne ba da duka ba sauran guda shida sai aka ajiye su saboda gudun sabani to wannan guda ɗayan da aka kwafa sai yasa aka yi kwafi kaman guda uku ko hudu ko biyar wasu suka ce har zuwa bakwai sai aka yanka aika shi da duk yankunan da musulmi suke amma duk wanda yake da wani qur'ani a hannunsa wanda ya ci karo da wannan rubutun sai aka ce ya kawo haka aka tattara su gaba daya da aka hada gaba daya sai aka kona su aka kona su aka binne a ƙasa to wannan shine matakin da Uthman ya dauka na hada alqur'ani to shine yanzu wannan alqur'ani da kake gani in ka je China irin shi zaka samu ko in ka tafi Ingila irin shi zaka samu in ka tafi ko ina yanki na duniya irin dai wannan alqur'ani shi ba wani cin karo to yanda aka yi kenan Uthman ya tattara al'umma ta zama waje daya duk da yake wasu daga cikin sahabbai sun ja kamar yanda ya zo a nan da haka Uthman radiyallahu anhu ya aika da duk wani wato eh, yanki na al'umma musulmi babba ya aika da Qur'ani guda ɗaya. to sai Zuhuri ya ce eh, Khadija dan Zaidu ibn Thabit ya bani labarin cewa Zaidu ibn Thabit ya ce a lokacin kuma da suke hada alqur'ani zamanin Uthman yace akwai wata aya da ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karantawa har ya gama hada alqur'ani ne yace bai ji wani yazo da ita ba kuma bai ganta ba to shi makaranci ne ya santa da haka shi ba zai dogare ce shine ya santa ba sai ce lallai sai wani ya kawo wannan ayar ya tabbatar cewa tana nan to yace sai ya samu ayar kuwa wani daga cikin mutanen Madina shine Khuzaimah ibn Thabit banda wancan mutumin da ya kawo aya daya shi ma sai ya kawo wannan ayar ita ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai yace to da na same ta a wajen shi sai na sanya ta a cikin suratul ahzab inda take a wannan surar take to zuhuri yace tunda suka fara rubutun nan tabi'i ne yace ba su yi sabani a komai ba sai a wata kalma guda daya a cikin suratul baqara gane ko da Allah yake faɗan kissa ta annabi Dawud lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi ya tura wato wani sarki da za su je yaki kuma sarkin da aka sa musu shine wato Talut ko Da Dalut dai Daluta tun kafin Suleiman ne tun zamanin annabi Dawud annabi Dawud shine uban annabi Sulaiman da haka Taluta suna da wani annabi sai suka tambaye annabin cewa waye zai zama shugaban su sai ya ce Allah ya zaba musu wani sunan shi in gane ko ya zama shugaba da sun ki shugabancin shi suka ce bai da kuɗi bai da ƙarfi ai bai da kuɗi shi ba mai kuɗi bane Allah ya ce to ba bashi ƙarfi da kuma tarin ilimi da haka shugabanci yana buƙatar mutum mai ƙarfi tsayayye jarumi kuma mai tarin ilimi ilimin gudanar da al'amura na rayuwa to lokacin da aka zaɓe shi sai Allah ya ba su ya ba labarin cewa alamar nasarar da za su samu da mulkinsa shine akwai wani abu da ake kiran shi at-tabut at-tabut akwati ne wasu ce akwatin nan yana ɗauke da sandar annabi Musa da wasu abubuwa da ya haka cikin akwatin da haka banu Isra'ila sun gaje shi tun annabi Musa ya da haka wannan akwatin ko ina suna ɗaukar shi su tafi da shi ya zan musu kama wani abu ne na tarihi shi yake inna ayata mulkihi an ya atiya kuma tabutu A tabut ana rubuta shi da taguje kun san taguje ko wace ce taguje buɗaɗɗiya mai ɗigo biyu a sama wace ce takuri eh ita ce rufaffiya mai ɗigo biyu a sama duka ta ce amma kuma an zo rubuta alkur'ani kowace akwai inda take zuwa to wannan kalma ta alkur'ani su mutanen madina a mutanen maka guda ukun nan sai suka ce za a rubuta da ta guje ne a buɗe shi kuma zaidu ibn thabit yace ce a'a za a rubuta ta a tabuhu ne ba ma digon a sama amma kuma da rufi da haka ha da haka shi a wajen shi hakuri ce kaga yin sun samu saba to shi abin da ya zo a nan ya ce da suka yi sabani sai suka koma wajen usman sai usman ya ce ku rubuta ta a tabutu da wannan takuri din ai ta guje budaddiya ba da rufaffiya ba saboda haka sai suka rubuta ya ce domin wannan shine harshen ƙuraishawa da haka in ka zo rubuta wannan kalma a ƙur'ani kaka rubuta ta da takuri in ka rubuta ta da takuri ba daidai ba ne an gane ko saboda wannan abin aka rubuta zamanin usman aka tabbatar da shi shi yasa ta kalmomin alƙur'ani ana rubuta su ne da irin wannan rubutu na alƙur'ani ba da rubutun ƙa'idar larabci ba a rubutun ƙa'idar larabci ya ci karo da rubutun alƙur'ani rubutun alƙur'ani ana kiran shi arrasim in gane ko in ka zo rubuta kalma ta riba ko ya ake rubuta ta ra da ba da alif a harshen larabci amma a rubutun alƙur'ani in ka zo rubuta ta za ka rubuta ra da ba da wau kuma haka ake kiran shi riba haka aka rubuta zamanin usman da haka duk ƙur'anin da ya zo ya ci karo da waɗannan ƙa'idoji na rubutu na zamanin Usman ba sunan shi ƙur'ani ba ba sunan shi ƙur'ani ba ma'ana ba a rubutu ba a karatu da shi akwai wani ƙur'ani yana na a gida na mance da na ɗauko muku shi ƙasar Turkiyya ne suke buga shi suke rubutawa gaba ɗaya saba wannan ƙa'idojin to a ƙa'idar malamai bai halatta karanta ƙur'anin wannan ba saboda ya ci karo ba ƙur'ani ba ne an gane ko kuma suna yin shi a sura mai kyau za a mishi bango haka a yi abin nan amma an ka duba gaba ɗaya kalmomin sun ci karo da kalmomin da aka rubuta zamanin Uthman da haka ya saba ma ar-rasm haka duk Qur'anin da ya zama an zo da shi ya saba wannan rubutun kuma sanadin shi bai inganta ba sannan kuma ya saba ma ka'ida daga cikin ka'idojin Larabci wannan ba a karba yasa muke jan hankalin mutane in kaga irin wannan Qur'anin ba za ka ce ba za ka karba ba ka karbe shi amma ka ajiye tun da zance ne na Allah amma dai an shigar da wasu abubuwa wanda ba sa cikin tsarin rubutun Qur'ani yana nan za ga an mishi tsari mai kyau an yi shi da kyau dan ka karɓa. to amma kuma in aka biye ma irin wa ire-iren wannan abubuwan to za a zo a bata alqur'ani asalin kalmomi da suka zo na alqur'ani an saba da su as-salat a qur'ani ana rubuta shi da wauni amma harshen larabci ba da wau ake rubuta ba ko aka rubuta alif da lam da sad da lam da waw da kuma ta amma a larabci ba waw sai dai lam lam alif zaka rubuta ko sai ka rubuta ta kuma da To don ka rubuta ayan qur'ani ko wanda kake jarabawan qur'ani in ka rubuta wannan kalmar zai soke ma dan ba haka Allah ya saukar ba a wajen su wannan shine kaida to wannan shi abin da yake nufi sai suka yi sabani a wannan kalmar guda daya to sai su suka ce attabutu ne zai ya ce attabu da aka kai wajen Uthman ya ce ku rubuta shi attabutu da harshen Qurayshawa domin haka ne alqur'ani ya sauka yace to sai Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba jikan Abdullah dan Mas'ud kenan sai ya bani labarin cewa Abdullah dan Mas'ud a cikin sahabbai ya ce shi bai yadda da wannan hada Qur'anin da aka yi ba kuma sahabi ne babba ya ce wannan kwamitin da aka sa shi ba basu mishi ba wannan matsala ce babba ya ce ya ma'asharar musulmin ya ku ɗaukacin musulmai ya ce zano, an naski kitabatil mus'af yanzu ni a ce irina ba za a sani a cikin wannan kwamitin ba dan yana cewa shi ya haddace sura saba'in da biyu daga manzala sallallahu alaihi wasallam daga bakin annabi ya ji su ya za a zuwa ce za a kafa kwamitin rubuta Al-Qur'ani ba a sashi a ciki ba da haka yace yake cewa wallahi yace wallahi ina rantsuwa da Allah na musulunta kuma shi Zaidu ibn Thabit din nan da aka ce shine chairman din kwamiti din yana cikin kafiri ma'ana uban shi bai musulunta ba ma sanda ni na musulunta wannan wani kishi ne kama Abdullahi dan Mas'ud an gane ko to shin yana nuna abin da suka yi ba daidai bane a'a na farko abin da suka ce Uthman yana Madina Abdullahi dan Mas'ud yana can Kufa kuma wannan matsalar ta taso maganar sai an tsaya an jira an zo da Abdullahi dan Mas'ud alhalin ga waɗanda za su yi wannan abin yace ana ganin bata lokaci tunda akwai waɗanda za su yi kuma amsa ta biyu da ɗaya daga cikin malamai ya kawo shine eh, eh, Abu Amr Niddari yake cewa shi abdullahi dan mas'ud malami ne na ƙurewa a cikin abin da ya shafi karatun alƙur'ani shi kuma zaidu ibn thabit yana da gogewa a cikin abin da ya shafi kalmomi rubuta alƙur'ani da haka Uthman wanne yayi la'akari da shi in ka shi karatun alƙur'ani to shi kuma yana da fice wajen rubutu dan yana rubuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi yana cikin masu rubuta wahayi dan wasu suna suka abin suna cewa to ai ibnu mas'ud ma bai yadda ba haka ya nuna abin da sahabbai suka yi ba daidai bane Da haka dole sai mutum ya ya bi a hankali zai gane dan shi abdullahi ibnu mas'ud ya ki yadda da karshe ma yake bayan yayi wannan kiran yace wallahi duk wanda zai iya boye qur'anin sa kar ya bayar a kona ya boye ku boye abin ne ku da shi ku sadu da Allah da shi abin da ya faɗa kenan kuma an bine shi da qur'anin sa ya ce shi dai ba zai bada nashi ba mana yana kan ra'ayinsa to amma wannan bai nuna abin da sahabbai suka yi ba daidai ba abin da suka yi daidai ne domin Uthman bai yi haka ba sai a cikin mafi yawancin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai kila dubu da wani abu dubbai ma kuma dukkan su ba wanda ya fito ya ja da wannan sai shi Ibn Mas'ud shi kuma yana can kufa suna Madina domin an tambaye Aliyu dan Abi Talib ma ya kake ganin wannan abin da Usman ya aikata yace wallahi ko ni ne nake matsayin da yake akai ba abin da na aikata sai wannan dan shine kawai a dakile matsala lalle kona alqur'ani barna ce ko ba barna bace barin kuma al'umma su rarrabu a cikin alqur'ani su dinga kashe kansu barna ce ko ba barna bace wace ce tafi girma kona Alƙur'ani ko kashe kashe musulmi da a kona Alƙur'ani, da a bar mutane su ta kashe-kashe a kan alkur'ani me kamata yi a kona saboda haka duka barna ne guda biyu amma wannan barna waccan barna ta fi girma da haka sai a take karamar barna saboda a tunkuɗe babba inda Uthman radiyallahu anhu ya bar wannan barnar ta ci gaba da kowane yanki yanzu in ka je China zai ka samu Qur'anin su daban in ka je ko ina ka samu qur'ani da ba al'umma ta rabu ko ta rabu ba to amma yanzu abin da yayi duk al'umma ba hada suke ba yau in ka je ka dauko fatiha ka sa ta a qur'ani wani sai ya ce ma ba daidai bane ko ka ka dauko ikra ka kawo ita ce farkon qur'anin ka kace kai fa kana da wani karatu da kai kai kana so duk yanda sura qur'ani ta sauka a haka zaka hada qur'anin ka kana ganin zai daidai da qur'anin duniya to haka wannan wani abu ne shi yasa wannan abin da Uthman yayi wasu malamai suke cewa Allah ne ya mishi dacen yayi haka domin al'umma ta haɗu da haka kaga wannan yana nuna sabanin Abdullahi ibn Mas'ud sabani ne da ba zai yi tasiri ba sabani ne ba mai tasiri ba domin an duba maslaha na al'umma ne yanzu ba shi kaɗai aka duba ba shi yasa lokacin da aka zo ana abu ko da ka cancanci wani abu wata kujera ustaz sai aka zo aka sa wani yaro da bai kai ka ba karka ce ai mun san san da aka haife shi kila ya fi ka wata gogewa sai ka kyale wannan girman naka ya eh, girman ka ne amma shi yana da wani abu da kila baka da shi to irin abin da mutane yanzu ba ma ganewa ke wani mutum sai duba personal interest din shi sai ya gina shi ko da al'umma za ta rasa wannan shine illan mu yanzu mutum sai ya duba amfanin kansa shi kaɗai, ba zai duba amfanin al'umma gaba ɗaya ba ko da al'umma za ta halaka shi in dai zai samu bai damu ba wannan shine babban matsalar mu kaga wannan ya faru ne a cikin hada alqur'ani to hatta a cikin al'amuran mu na yau da gobe sai mun yi practical practicalizing din wannan abu sai mun cire san zuciyar mu dan dai al'umma ta gyaru to wannan shine barnar da take shiga cikin al'umma mu sai kaga wani mutum daya hana al'umma ci gaba in an zo an yi bincike an yi bincike me maslahar shi ce shine bai samu ba da haka tun da bai samu ba kowa ma kar ya samu to kaga Uthman bai kalli wannan abin ba ya yadda yace lalle Abdullahi dan Mas'ud kai malami ne na Alkur'ani mun yadda amma wannan aikin muna ganin mu jira shi har sai ka taso daga Kufa ka zo da Qur'anin ka an yi wannan aikin yace wannan aikin ba zai yiwu ba tunda akwai waɗanda za su yi har mutane hudu in mutane hudu za su yi ai ya fa abin da mutum ɗaya shi kadai zai da haka haka aka hada Alkur'anin nan dan a lokacin ne ma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wallahi ni fi kowa sanin alkur'ani mana ya buga kirji da wannan yake cewa don haka ku sadu da Allah da alkur'ananku kowa ya rike ya je gaban Allah da shi to zuhuri ya ce labari ya zo min cewa wannan magana manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kyamaci ibnu mas'ud da yayi ta ibnu mas'ud akwai manya-manyan sahabbai zamanin Usman din nan da suke da wanda ka iya cewa suna gaba da shi saboda haka tunda har suna nan kuma suka yadda da abin da aka yi ba zai zama shi kadai ya zama ya warware duk abin da suka yi ba kuma wannan abin da a ce barna ne sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taba kyalewa ba ba su kyale Uthman yayi wannan ba inda ya barna ce to yanzu da abin yazo ya tabbata yanzu abin barna ne ko amfani ne duk inda ka je duniya wannan Qur'ani yanzu shine shi yasa zaka ga in ka bude kowane Qur'ani a ƙarshen sa ko a wace ƙasa aka buga shi ka ga an sa shi bil rasmil Uthmani an rubuta shi ne da wato irin rubutun zamanin Uthman duk Qur'ani kuma da aka rubuta shi ba da wannan ka'idar ba malamai sun ce ba a yan aiki da shi shi yasa an ce muku wannan Kur'anin? Allah ya kai mu karatun gobe zan nuna muku shi yana nan ni dai bana karanta shi na ajiye shi saboda ni na yadda cewa a abin da na samu na dalilai bai halatta karanta shi ba kai wani ya ce an ba shi wani qur'ani mai kyau ai an dauko rubutu ne na kwamfuta kawai da tsarin abin da aka buga shi aka rubuta aka saka shi sai ka duba mafi yawancin kalmomi daga farkon shi har ƙarshe zaka cire kalma sun fi dubu biyar sun fi ba wai ba ba wanda suka ci karo da tsari na rubutun alqur'ani to kaga wannan qur'anin bai kamata a yi amfani da shi ba in gane ko shi yasa Allah ya saka ma malamanmu da alkhairi musamman masu kulawa da abin da ya shafi rubutun alkur'ani yanzu kaman mutanen da ake raina su a ce ai gaddawa ne in ya rubuta ma alkur'ani kana zuwa ka hada raga daidai kalmomin suke tafiya da yanda su ba shi kana kawo mishi wannan qur'anin shi kai kake gani a kauye wallahi dai so soke ma shi duk zai so soke wannan kalmomin saboda shi ya karanta shi da rasim ɗin shi shi wannan rasim din da ake gani ilimi ne mai zaman kansa ya za ka rubuta kalma ta alkur'ani yanzu ibrahima ya ake rubuta ta ya ake rubuta kalma ibrahima inda zamu kawo allo kowa daban-daban zai rubuta aga akwai akwai alif ko kace ce akwai hamza akwai ba akwai ra ko babu alif an ce ibra bayan ra din ba alif wace iri karama ko babba aluja ne ko alubaji to aluja baya cikin qur'ani wannan wasali ne <laughs> wannan wasali ne shi yasa a tsofane yake za ga shi dan wata alama ce karama yana nuna baya cikin wannan rubutu. an gane ko baya cikin rubutu to sai ka zo ha babba sai kuma mene babiya sai mimun akwai inda yake da ya akwai inda bai da ya Ibrahima a cikin suratul baqara gaba ɗayan shi an rubuta shi da ya ai an rubuta shi baya a suratul baqara kawai duk inda Ibrahima yazo baya a ciki amma a sauran surori na alqur'ani duk inda yazo da ya to wanda zaka dauko me ya kasa a baqara bai yi ba bai yi ba yana da kyau a kula da wannan wannan wani ilimi ne na malaman Qur'ani da kaje gani in gane ko Isma'ila in zaka rubuta da Larabci zaka rubuta alif sin min sai alif ko kai alu baki dogo wannan shi a ka'idar Larabci ka raba shi da ila amma a Qur'ani ba haka bane alu ja ake rubuta sai a rubuta an baki in gane ko sai a rubuta ya a rubuta la a haɗe yake ba a raba ba don kai ka zo ka haɗa shi ka saba da tsarin alkur'ani to kalmomin suna nan da yawa ba za su girgu ba zaka shi ma kaman sallah ne a ƙur'ani a harshen larabci za shine zaira da kaulasan da alubaki da taguje ko da takuri to a ƙur'ani ba haka ba ne. in ka rubuta zaira ɗinka ka rubuta kaulasan sai ka rubuta wau sai ka rubuta takuri ba alu a ciki kwata-kwata babu in kuma ka rubuta ba haka ba to ka saba ma rubutun Qur'ani da haka muna da Qur'ani a gida kowa ya je ya duba ka duba shafi ɗaya kawai na al ƙurani ka ga ya zubin kalmomin suke za ka ga sun ci karo da yanda ake rubuta har eh, rubutun a tsarin Larabci kuma wannan shine daidai domin su sun ce haka Allah ya saukar da shi da haka su suka rubuta kuma haka rubutun yake da haka kalmomin suna nan da yawa in ka ce zaka zaka kirga su ba za su kare ba suna nan da yawa ba iyaka to kaga wannan shine mas'alar da aka samu almuhim manyan sahabbai sun ce Abdullahi dan Mas'ud bai kamata yi wannan abin ba a koda yana da wannan ra'ayin ya kamata ya fito da shi wani amma kai ya sa mutane su yi su yi bore to shi wancan Qur'anin na wajen Hafsa an mayar mata da shi to amma ya ka samu wasu mutane sun zo bayan Uthman suna bibiya sai su ce sai an nuna musu Qur'an nan sun ga a ciki sai zama Qur'ani ya zama kaman fitina sai wani khalifa daga cikin khalifofin Banu Umayya ko dai Marwan ko wani sai ya sa da ƙarfi aka ƙauko Qur'anin aka kona shi shi da haka ya zama babu shi so Qur'anan da suka rage yanzu in je library na Turkiya shine mafi tsohon library na musulunci ko kuma a ƙasar Masar ko a Syria shine wanda aka rubuta na zamanin Uthman din nan wannan wanda aka yi copy din su to saura sauran waɗannan Qur'anan ne suka rabu akwai copy daya a Turkiya yana nan akwai wani kila a Masar akwai wanda aka samu ba da jima ba wannan ba mu san asalin shi ba gaskiya wanda aka ce an samu ko yana rubuce a jikin fatar fatar barewa ko wani abin nan an ce an samo shi a Iraki ne dai sai an samo shi a Iraki almuhim wannan da yana nuna cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su suka hada Qur'ani waje daya a rubuce kuma sannan duk abin da ya zama ba Qur'ani bane ba su shigar da shi ba kuma daga cikin hujja ta uku na cewa me yasa ba su karba alqur'ani Ibn Mas'ud ba saboda Qur'anin shi akwai rubutu a gefe kamar irin Qur'anin nan na na Kano da ake kawowa bugun dutse ko wani na malam balaga bari in ka duba gefen shi zaka ga wani rubutu da jajjan abin nan to wannan ba qur'ani bane shi yasa Imam malik yana cewa haramun ne mutum ya rubuta wani abu da ba qur'ani ba a gefen qur'ani haka ba a rubutawa yace sai dai za a karantar da yara ne amma in ba haka ba yace ba a duk abin da aka rubuta haka ba qur'ani ba in ko saboda an shigar da wani abu shi qur'ani ba shine zancen Allah tsantsarsa da haka zaka ga an danyi wasu kalmomi a sa harfani a sa farde in an sa farde ana nufin kalmar guda ɗaya ce a Qur'ani in an sa harfani ana nufin kalmar guda biyu ce a Qur'ani wannan suna yi ne dan ya ƙara musu yanda za su kiyaye saboda haka shi ba a cikin Qur'ani yake ba wannan ba Qur'ani bane an gane ko duk ga suna kajin ko yajin ko waye dukansu duk wanda ya karata allo ya san waɗannan yanzu ne aka an kaurace makaratun allo ana kan wahala ne kuma shine asali shi ne asali za ka samu su wanda suka yi wannan karatun sai su fi ka ido da kwari a ƙur'ani? mu muna nan kullun sai kallace kallacen waya su ba kullun suna nan sai duba Alƙur'ani. kana kawo wani baki da baya Alƙur'ani za su cire shi cewa baya ciki baya ciki to almuhim wannan dai hadisi ne mai inganci in gane ko yana nuna yadda aka hada Alƙur'ani mai girma da haka Alƙur'ani ya bi matakai guda uku wajen hada shi tattarawa na farko Allah ya tattara shi a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya daga farkon sa har amma ba a rubuta shi ba lokaci. an rubuta shi amma baya waje daya sai tattarawa na biyu zamanin Abubakar an ji dalilin sa lokacin da aka kai shi makaranta sai tattarawa na uku shine zamanin Uthman lokacin da aka samu sabani shi kuma ya hada mutane gaba daya akan alqur'ani ma'ana lokaci daya waje daya kuma shine har yau ake karatu da shi har lokacin da Allah zai gaji ƙasa to wannan shine alqur'ani to zamu dakata a nan babi na gaba wa min surati yunus haka nan zai kawo abubuwan da suka tabbata a cikin surati yunus na abin da ya shafi alqur'ani ko kuma tafsirin sa na roƙon Allah madaukakin sarki ya amfane mu da abin da muka ji subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk da yi wata da yi أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله